Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 15 ga watan Mayu shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuwa ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niyya sai kuma alfa rediyo na birnin kuma sun gana yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da asuba, Baba ya kuma kiri ne tare da sarfila Hashim gumar za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa tattaunawar da ake da ƙasar China ta ruguje. Haka kuma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov sun amince da tattaunawar yin aiki tare domin farfaɗo dangantakar da ke tsakanin su haka kuma ministocin kungiyar tarayyar turai na kira da a tsagaita wuta a cikin gaggawa a kasar libya To kanin labaran kenan bayan kun gama jin labarai ko za ku ji tsokaci da farfesa Samuel Zalanga wani dan Najeriya mazaunin nan Amurka ya yi a kan maganan rarraba masarautar Kano. Wani abin ya bata mun ba don ni ko dan masu sarauta ba ne ko wani abu ni dan talaka ne amma na damu domin a bisa ga fahimta na yana ɗaya daga cikin shugabanni wanda mun daɗe ba mu samu ba arewacin Najeriya. To za kuma ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya gudanar da tattaunawa a kan rikicin 'yan awari da ke faruwa a ƙasar Kamaru a karon farko. Muna kuma ɗauke da shirin demokaradiyya a yau da kuma tsarabar watan Ramadana na karatun Alkur'ani mai girma da yara za su karanto, amma duk sai bayan mun sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan awayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa tattaunawar da ake da China ta ruguje ya kuma nuna abin da kowa ke gani a matsayin yakin cinikayya tsakanin manyan kasashe biyu masu tattalin arziki a duniya da cewa an zuzuta abin. Muna tattaunawa kuma za a ci gaba da yi a cewar Trump lokacin da yake amsa tambayar da muryar Amurka ta yi masa a fadar White House da safiyar jiya talata kafin ya hau jirginsa da ake kira Marine One. Trump ya ce mun samu amincewa kan wani batu amma kusan ƙarshe sai suka ki amincewa. A maimakon haka jami'an gwamnatin suka ce wannan makon shugaban ƙasa ya yanke hukuncin ɗaukan mataki akan abin da ake gani yakin cinikayya ne da ƙasar China da yake magana da manema labarai 'yan sa'o'i bayan kalaman trump shugaban masu rinjaye a majalisar dokoki sanata mitch mcconnell ya ce babu wanda yake nasara a kan yakin cinikayya ya kara da cewa muna fatan wannan abubuwan da ake za su kai ga matsaya mai kyau sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da ministan harkokin wajen rasha sergey larov sun amince tattaunawar yin aiki tare domin farfado dangantakar da ke tsakaninsu da kuma buɗe kafofin da za a ke ganawa wato ganawa biyo bayan tattaunawa da aka jiya talata a birnin sochi ko da yake pompeo da lavrov sun tattauna akan matsaloli masu yawa da ke tsakaninsu da dama da kasashen waje ciki har da matsalolin da ake fuskanta iran da koriya ta arewa da ukraine da syria da kuma venezuela ba su dai samu nasarar cimma matsaya a kan kowane irin matsala ba a wataren manema labarai da ministocin biyu suka gudanar bayan tattaunawar tasu pompeo ya ce amurka ta shirya wato ta shirya gyara dangantakar da ke tsakaninta da rasha amma tana mai sa ran takwarata ta rasha za ta ɗauki abin da muhimmanci wannan shine karan farko da pompeo ya taba zuwa rasha a matsayinsa na sakataren harkokin wajen amurka bayan ganawarsa da lavrov jami'an diflomasiyar amurka sun gana da shugaban kasar rasha vladimir putin to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc karan harbin bindiga ya barke da yammacin ranar litinin a birnin khartoum lokacin da jami'an tsaro suka yi aron gama da masu zanga-zanga a daidai lokacin da kwamitin soja da ke rike da mulki a sudan ya sanar da cewa an cimma yarjejeniya da shugabannin masu zanga-zangar a ƙasa a wato a kan mulkin ƙasar jami'an tsaro sanye da kaki ɗauke da makamai sun rika kawar da shingayen da masu zanga-zanga suka kafa suna harbi da bindiga da amfani da barkonan tsohuwa da kuma dukan masu zanga-zangar waɗansu shaidan gani da ido sun ce an kashe mutane da dama kuma an kuma raunata wasu kwamitin sojin da ke mulki a sudan ya zargi waɗansu ɓata gari da bai bayyana ba da harin da aka kai ya kuma ce wani jami'in soja wato sojan ɗan sanda da ke a matsayin mejo na daga cikin waɗanda suka mutu amma babu masaniyar kowane ne yake da alhakin harbin da aka yi yasir muhammad wani lauya ya yi magana da murya amurka bayan da ya tsere wa harbin bindiga ya ce abin mamaki shine ba za su iya faɗin wanda ya kai musu harbin ba amma daga abin da ya gani da ya kuma fuskanta alamun wasu sojojin ɓoye ne ko wasu masu shiga burtu suka haifar da wannan tashin hankali a halin da ake ciki kuma sojoji akan wata babban mota da ke dauke da babbar bindiga mai sarrafa kanta suna zagayawa a kusa da masu zanga-zangar lamarin da ke rikitarwa wajen sanin ko su ne suka fara kai harin ministocin kungiyar tarayyar turai na kira da ta wuta a cikin gaggawa a kasar libya kana ya sun yi wa bangarorin biyu kashiri da su koma teburin sulhu domin ɗinke barakar da take tsakaninsu a wata ganawa da suka yi a Brussels a birnin a wato ranar litinin ministocin sun ƙara jan hankali akan faɗan da ya ɓarke a kusa da birnin tripoli wanda aka fara a watan da ya gabata bayan da 'yan kishin kasar masu goyon bayan khalifa haftar suka kaddamar da hari a babban birnin na libya wanda ministoci suka ce zai iya zama barazana ga wato zaman lafiyar ƙasa da ƙasa da tsaro wannan kira nasu na tsagaita wuta ya zo ne bayan rahotanni da ke nuna cewa 'yan ta'addan na ƙara samun makamai To daga ƙarshe shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi watsi da rahoton da ke cewa yana duba yiwuwar aika dakarun Amurka dubu ɗari da ashirin domin su fuskanci Iran, amma bai kawar da shakkun cewa nan gaba zai iya ƙarin sojojin ba. Ina jin dai labaran ƙarya ne, Trump ya ce a kan rahoton da New York Times ta fitar da ke cewa fadar White House na duba yiwuwar aika dakarun Amurka dubu ɗari da ashirin zuwa yankin. ma'aikatan tsaron amurka ta pentagon ta riga ta aika da babban jirgin ruwa mai dauke da jiragen yaƙi masu ruwan mai zuwa can yankin a cewar rahoton na new york times ana duba yiwuwar aika da wato dakaru 120 domin amfani da su wajen mamaye iran abinda wasu ke gani ana buƙatar ƙara yawan sojojin fiye da haka labaran duniya ke kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tamadalla biyo bayan rarraba masarautar kano zuwa gida biyar masana da masu fashin baki sun yi ta sharhi akan wannan batun farfesa samuel zalanga dan najeriya ne mazaunin nan amurka shi ma ya ɗora muryarsa akan sharhohi da masana suke yi inda ya bayyana wa abokiyar mu alheri grace abdu rashin jin daɗinsa da wannan mataki da majalisar jihar kano ta ɗauka wannan abin ba shine ya kamata ya zama babban damuwar najeriya yanzu ba abin da ya kamata a arewacin najeriya ko kuma a kano mu damu da shi shine wayannan shugabanni ina ce shugabanni ina nufin shugabannin zamani wato kamar su gwamnoni da sauransu da kuma shugabanni wanda kamar na tarihi na al'ada wato kamar shi mai martaba sarkin kano kenan da sauransu da wanda suke ƙarƙashinsa babban abin da ya dame mu shine yadda za su haɗa kai su kawo ci gaban ƙasa ba abin da zai kawo rikici da raba hankalin jama'a da sauransu ba domin mutum misali ya duba eh, sarautan kano ta koma tun wajen alif dubu ɗaya ɗari takwas da hudu lokacin da aka yi jihadi amma mutum ya zauna ba wai kaɗai kano ba ne da sauran wurare a arewacin najeriya cigaban mu yana baya ba kaɗai mu a najeriya ba in an kwatanta cigaban arewacin najeriya misali da wasu ɓangaren najeriya su ma suna da damuwa amma mu damuwa mu ya fi nasu to kuma mutum ya yi kwatanta cigaban najeriya da cigaban wasu kasashe kasashen da ma musulmai za ka samu cewa sun ci gaba sun fi mu to maimakon a zauna ana wannan raba hankalin jama'a ya kamata da su shugabanni na zamani wato su gwamnoni da sauransu su haɗa kai da waɗannan sarakuna ɗin domin su kawo ci gaba to shi yasa ni da na karanta abinda na ga gwamnan kano yake so yi ban ji daɗi ba lokacin da nake jami'a na je kasar malaysia na je ne wata shida na binciken yadda malaysia wadda ƙasa ce wanda kamar musulmai sun fi yawa amma ta ci gaba ina ƙoƙarin kwatanta me yasa su suka iya suka ci gaba su musulmai ne amma mu a arewacin najeriya akwai musulmai da yawa kuma mafi yawan shugabanninmu musulmai ne amma kuma mu arewacin najeriya ba mu ci gaba ba to ni lokacin da na ji maganganun da sarkin mai martaba sarkin kano eh, lokacin da nake najeriya bara kenan ina kwatanta shi da shugaba prime minister mahathir mohamed na malaysia domin shi ya kawo ci gaban kasan sosai sosai to shi yasa ni na damu da cewa tunanin cewa za a rage ko mukamin mai martaba sarkin kano ko kuma ma yadda na karanta ana kokari ma canja shi a gaba ɗaya ma tuɓe shi daga sarautansa da sauransu wannan abin ya ɓata mun rai ba don ni ko dan masu sarauta bane ko wani abu ni dan talaka ne amma na damu domin a bisa ga fahimta na yana ɗaya daga cikin shugabanni wanda mun daɗe ba mu samu ba arewacin Najeriya wanda suke kokari su yi magana kawo canji domin a kyautata rayuwar jama'a musamman ma talakawa mun samu mutum kamar haka wanda yana da sarautansa ni mutum zai iya samun sarautansa zan ba shi girma idan zai yi abin da zai kawo ci gaba makasa. Yawa to akwai ha akwai waɗanda suke ganin rashin kau da kai ko kuma sa baki da yake ko furci da yake akan waɗansu lamura da yake ganin ba sa tafiya daidai ɗin na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ba suke sakon saƙa da gwamnati daga matakin jihar tarayya kana ganin yana iya yiwuwa yana daga cikin dalilan da ya sa aka rarraba wannan masarautar kamar yadda waɗansu suke cewa. to da farfesa samun zalanga kenan a hirarsa da alheri grace abdu to sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin karashin wannan hira inda kuma za mu tashi daga wannan tambaya da alheri ta masa a ranar litinin ne majalisar ɗinkin duniya ta shirya gudanar da tattaunawa kan rikicin 'yan awali da ke faruwa a ƙasar kamaru a karon farko wannan tattaunawar dai na zuwa ne a lokacin da tashin hankalin ya haifar da mutane barin gidajensu daga bangaren masu amfani da harshen ingilishi zuwa bangaren masu faransanci inda mutane ke cikin halin neman taimako ga dai sarfilu da fasarar rahoton wakilin muryar amurka moki edwin eh, daga birnin yawunde President, don't send me for camp. beg una say me this trouble end. May God bless the end. Wannan shine Firaministan kamar Joseph Dion Guta lokacin da ya kai ziyara garin masu amfani da harshen Ingilishi a Bamenda ranar Asabar. Yana roƙon mutane da su shawarci 'yan uwansu da suka shiga ƙungiyar mayaƙan 'yan awara da su koma gida. Dion ya ce shugaban ƙasa Paul Biya ne ya aika shi ya faɗa wa mutane cewa ya shirya bin duk wata hanyar sasantawa, amma banda maganar raba ƙasar Kamaru. Yayin da Firaministan yake yawon roƙon neman zaman lafiya, rundunar sojojin kamar sun bayyana cewa yaƙi da 'yan awara na ƙara tsanani, inda aka ruguje musu sansanoni tare da kashe mayaƙa sama da ashirin. yar jaririyar Florianus mai shekaru 38 kenan take kuka a majami'ar Katolika ta Obili a babban birnin kasar Yawunde. Ta ce ta gujewa faɗan da ake yi ne a makon da ya gabata daga ƙauyen Tabafanji da ke yankin masu amfani da Ingilishi a yankin Arewa maso yamma. Ta ce ta rasa mijinta a lokacin wani faɗa da sojoji. Ta ce lokacin da ta isa birnin yawundi ita da 'ya'yanta hudu ba su da wani abin da za su ci ko su sha balle ma wajen kwana. ta ce majami'ar katolika ce ta ba su damar kwanciya a azuzuwa suka kuma nemo kiristoci da su taimaka musu duk kuwa da cewa tun farko 'yan uwanta sun faɗa mata cewa ba za su iya taimaka mata ba saboda yanzu haka suna da wasu 'yan gudun hijira da suke taimakawa ta ce yaranta suna fama da rashin lafiya da yunwa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane dubu ɗari biyar aka raba da gidajen saboda faɗan da ake yi. Allegra Biyoci mai shirya tsare-tsaren wa Majalisar Ɗinkin Duniya a Kamaru ta ce kullum mutane na ci gaba da neman tallafi. fully aware of uh, you know how many people on so many different uh, needs whether it's muna sanar da yawan mutanen da ke cikin bukata bangarori daban-daban kamar bangaren lafiya, ilimi da neman kariya. Haka kuma ina tunanin ana ta kokarin taimakawa mutanen. A makon da ya gabata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce mutane 1,800 a kashe a yakin. Haka kuma ta ce tana da shaidun da ke nuna gwamnati tana kama 'yan awari tana gallaza musu. Yanzu haka tana riƙe da wasu. eliria Algrozi babbar mai bincike ce a kungiyar Human Rights Watch a jamhuriyar Afirka ta tsakiya. We have compounded accounts from former detainees with information provided by former detainees, families and lawyers as well as forensic. Ta ce mun samu bayanai daga wasu da aka taba rufewa a baya da 'yan uwansu da kuma lauyoyinsu. Haka kuma mun samu bayanai daga wasu ƙwararru da ke duba hotuna da hotunan bidiyo irin na gallazawa da cin zarafin da ake waɗanda aka kama. Ƙungiyar Human Rights Watch ta ce tana kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya Allah wadai da gallazawar da ake yi wa mutane da kuma kira wa gwamnati ta kawo ƙarshen waɗannan abubuwan da suka fara faruwa tun lokacin da rikicin ya fara. Ministan harkokin cin gida na Kamaru, Paul Atangaji, ya ce alhakin kama-kaman mutanen da ake da kashe-kashe da gallazawa ya rataye ne akan 'yan aware. Ya ce a yunkurin gwamnati na samar da zaman lafiya za ta iya yafiya mayakan da suka ajiye makamansu. fasarar rahoton moki edwin kinzika kenan daga birnin yawunde wayannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe ɗaya ne da minti kusan goma sha shida na dare a nan washington ga kuma shirinmu na gaba Demokradiyya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wani sabon shiri. Ni ce Madina Dauda. A makon da ya gabata mun taɓo batun tsaro da ya ƙici ya ƙicinyewa a ƙasa, musamman shiyar Arewa. inda kama mutane a garkuwa da su domin samun kuɗin fansa ya zama ruwan dare. Bincike ya nuna cewa tun shekara 1999 da aka koma mulkin demokradiyya ana samun labarin kama mutane a garkuwa da su a jihohin Niger Delta. Amma wanda aka taɓa yi a shekara 2005 shine kama wasu turawa ma'aikatan man fetur a Niger Delta kuma aka nemi kuɗin fansa a kansu. Daga nan ne wannan ɗabi'a ya ci gaba har ya iso jihohin Arewa. Gashi a yanzu al'amarin yana nema ya gagari kundila. Daga ina aka yi sakaci har al'amarin ya ta'azzara? A yau za mu tattauna da ƙwararru a fannin tsaro. Da farko ga Manjo Bashir Shu'aibu Galma MNI mai ritaya da nazarin yadda harkar tsaro ya taɓarɓare. Dalilai suna nan da yawa waɗansu sun fara daga jihohin ne, waɗansu kuma dama suna nan a kwance dalilan siyasa ne ya farfaɗo da su. don ba za mu ce maganan boundary kamar abin da ke faruwa a ebonyi ki ji waɗansu mutane ne su ɗaya addinansu ɗaya ba a cewa wai wani abin kuma ki ji suna faɗa da juna kin ga wannan duka irin abubuwan kenan kuma akwai siyasa irin na yanzu demokradiyya na a mutu din ko a rai suka jajjawo ko suke jawo ana yin su ba wai wani abun boya bane a ce ana tuhuman 'yan siyasa da yawa suna da 'yan bangogi wanda yake suna musu aiki so da yawan su waɗansu yan banga din nan da ke ganin su kan ƙananan yara ne wanda yake sun dade a nan birane suka zo suka koyi irin wayannan banganci bayan sun girma su koma ƙauyukan su can cikin daji cikin karkara su ma su je su zama manyan kansu in gangan siyasa ta kada za ki ga an nemi irin su a yi amfani da su an ce irin wannan tsari na shugaba mai wani cikakken iko gona ma mai cikakken iko sai ga kowa yana kokari ya ce shi yana da kila zai nemi hanyar da zai tsaye da wannan abun wanda yake kuwa ba abu ne mai sauƙi ba yana neman haɗin kan jihohi da gwamnatin tsakiya da kowa da kowa ko mun sha faɗi maganan tsaro dinnan yadda za a magance shi aiki ne na kowa da kowa. A nashi fashin baƙin kwararre a harkar tsaro kuma shugaban kamfanin beacon consulting masu nazari a harkar tsaro a najeriya da kasashen sahel alhaji kabir adamu ya yi bayani yadda yake kallon harkar tsaron a wata hira ta musamman da na yi da shi ƙasa inda ya zan ana da irin matsala irin wannan na rashin tsaro wadda babu kwanciyar hankali ga ɗan ƙasa da kuma wanda ma yake tunanin ya zo ya zuba jari a cikin ƙasar to abu ne mai tayar da hankali tun da burin ƙasa da kuma muhimmin abu wanda ita gwamnati hakki da ke kanta shine ta kare rai da kuma dukiya na ɗan ƙasa da ma wanda zai shigo cikin ƙasar to in aka shiga yanayi wadda ta gaza ko ta kasa wannan abu ne mai tayar da hankali to yanzu za a ce gwamnatin najeriya ta gaza kenan Eh ana iya cewa haka duk da yake in aka yi haka ba ya mata adalci ba don ba wai kanta matsala ya fara ba matsala ce wadda take da asali kuma tana kokarinta to amma muna iya diba kokarin da take yi din tana yin shi ne bisa ga tsari ko kuma tana yi akwai matsaloli wurin yunkurin da take yi na shawo kan matsalar tsaron na mu fahimta nan gizo ke saka irin matakai da take ɗauka wurin kokarin shawo kan matsalar tsaron har dai ita wannan gwamnati ta shugaba shugaba buhari akwai fahimtar da ake da shi na cewa ta fi ma karfin soja muhimmanci shi kanshi babban hafsan sojan rundunar kasa wato general burtai a bahasin da ya bayar a gaban majalisa a baya bayan nan ya nuna cewa runduna ta tana jihohi talatin da 36 na ƙasan nan har yake cewa kudade ba su shi ba to amma mu fahimta wannan kusan ya tabbatar mana da fahimtar da muke da shi na cewa wannan gwamnatin ta fi ba ma karfin soja muhimmanci a wurin fuskantar harkar tsaro to a mulki na demokrasi demokarasiya bai kamata a ce soja ba ita ke gaba-gaba wurin kokarin magance matsalar tsaro a tsari na demokarasiya 'yan sanda su ya kamata a tura gaba-gaba shi mai saurare na iya cewa eh to a 'yan sanda na da matsaloli nasu ba shakka suna da matsaloli to amma hakkin gwamnati ne ta magance wayannan matsalolin ba ni da ke ba da dan kasa ke da wannan hakkin ita gwamnati ke fiye da wannan hakkin bai kamata a ce koyaushe ba muna ba su kusan dama su wato 'yan sanda kenan yau kusan shekara hudu wannan gwamnatin tana kan mulki da ta tunkari matsalolin da ke damun 'yan sanda ta magance su to kila da mu samu kanmu cikin wannan halin ba na yadda sojoji suka yi yawa suka mamaye harkar tsaro a ƙasa. To kana ganin sojoji ma sun gaza anya 'yan sandan Najeriya za su iya kuwa ko da ma an ce a dan gwada sun. kamata yi a diba kowace matsala tana da nata asali tana da dalili to kamata yi gwamnatin demokrasiya ta diba ta menene asalin matsala in muka diba matsalar kashe-kashen da ake yi a zamfara ai an san wa'anda suke yi fulani ne na daji wa'anda saboda wa'ansu dalilai suka dau makamai suka fara kashe-kashen nan to ya kamata gwamnati ta yi bincike ta gano menene dalilan nan akwai fahimtar da muke da shi na cewa an bar wannan al'ummar ba tare da wani tanadi ba ba ta da ilimi na boko ba ta da ilimi ilimi na addini to in har za a magance wannan matsalar kamata a fara tunkara suke a yi san hanyar da za a waɗanda ke da sauran rabo a jawo sannan waɗanda cikinsu har dai ganga gangan su waɗanda sun yi zurfi a ciki a ɗau matakin tsaro a kansu to kuma wannan matakin bai wuci amfani da doka ba abinda da turanci ake ce ma criminal justice system shi mai laifi a kama shi a hukuntar da shi ta shari'a komai karfin sojan da zaka yi amfani da shi ko amfani da 'yan sanda idan har baka kama mai laifi ba ka gabatar da shi gaban kotu an tabbatar da cewa ya yi laifin nan a hukuntar da shi wanda shi ne zai zan kama horo ga wani wanda yake da niyyar shiga irin wannan hanya wadda shi wanda yake shiga to zaka ga matsalar ba a magance ta ba akwai matsalar dumaman yanayi wadda turanci ake ce ma climate change wadda shi kanshi ya ƙara jawo zafafa matsalar ta wurin hili na noma da kuma bisashen ma kansu abincin da za su samu suke ci da kuma sace-sace na bisashen sai ya kamata da gwamnati ta diba wayannan matsaloli ta magance su kafin har ta kai ga amfani da irin wannan karfi na soja take akwai iyakanmu da suke buɗe kusan free palo wadda ana shigowa da makamai barayin nan na iya shigowa su yi sace-sacen za su fitar da abin da suka sata kin ga kenan sai gwamnati ta yi maganin wannan kafin ta shigo ta yi to har yanzu ba mu ga cewa tana daukan matakai ba akan wayannan matsalolin kafin har ta kai ga amfani da karfin soja to bancin wayannan matsalolin me kuka hanga ne ba kwa ganin akwai wani abu daban da ke sa wayannan mutane fitowa su dau makamai su ce za su yaƙi mutane akwai yawan shugabanci wanda idan muka fara daga ainihin shugabanci na siyasa da na addini da kuma na gargajiya ma na addini wanda dukansu wayannan in kin diba tun daga zaɓe na shekara da bakwai muka fara fahimtar cewa arewa an samu taɓaɓɓarewa na shugabanci duka nau'i na shugabanci har da 'yan kasuwa masu manya-manyan su sannan aka je ga ɗaya in kin tuna bayan zaben ɗaya duk wani shugaba da ke arewa kusan matasan nan sun yi cikinsa akwai sarakunan da muke samu labarin sai da sojoji suka raka su fada saboda harin da yan matasa suka kai musu akwai shugabanni na al'umma na addini waɗanda su ma kusan matasan nan sun cikin su to duk al'ummar da ya zan shugabancin ta ya taɓaɓɓare haka an kai ga matasa ba sa jin maganar da manya suke yi to an samu gibi. To sai dai ministan matasa da wasanni barista Solomon Dalon ya ce gwamnati ta yi hoɓɓasa a harkar tsaron. A cikin wayannan shekaru uku da ana shiga na hudu nan kayan aiki da aka sai wa jami'an tsaro daga sojoji zuwa sojojin eh, sama da ta ruwa da 'yan sanda ba kaɗan ba ni a gane na inda wannan matsalan take shine ana bukatan karin jami'an tsaro waɗanda muke da su sun gaza wannan ita ce magana domin idan ka duba didigin da majalisar ɗinkin ta bayar cewa yawan 'yan najeriya yanzu tana miliyan ɗari biyu da ɗaya. kenan idan ka gudata da jami'an tsaro da suke kasa to ba su kai na iya biyan bukata ba na ɗaya kenan na biyu rashin aikin yi ma matasa idan ba an yi rigakafin wannan ta a tabbatar cewa an tunkare ta gabaki daya tun daga kasa zuwa sama ba to ba ma za a samu cikakken nasara a cikin wannan yakin da ake yi da manyan laifuka ba don me domin ita gwamnatin tarayya ne kaɗai take da kyakkyawan tsari na ayyuka wa matasa mafi yawan jihohi nan ba da aka samu wata jiya da tana da wata tsari mai kyau ba karshe ma sun dawo suna fakewa a cikin tsari na gwamnatin tarayya na ba matasa aiki na ba yan kasuwa kudi na taimakon marasa galihu su jihohin fa me suke yi karana hukumomi me suke yi to idan waɗannan matakai na gwamnati guda biyu ba a bar su sun gudanar da aikinsu bisa ga tsarin mulki ba to wallahi tallahi ita wata gwamnatin tarayya wata rana za a tashi za ta fare kamar giwa ne wanda ta je wahala ya kashe ta. A nan za mu dasa aya ashirin a madadin Kabir Adamu na Beacon Consulting da Manjo Bashir Shu'aibu Galma MNI mai ritaya da ministan matasa da wasanni barista Solomon Dalun ni ce Madina Dauda mu kasance lafiya. To madalla a gaida Madina Dauda yanzu kuma ga tsarabar rabadada Sunana Maryam Ahmad Mishau daga makarantar Ahalillahi Academy wanda yake wata bot quarters Murisala Muhammad Wai Bauchi Bauchi State Nigeria. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاق ما الهاق وما أدراك ما الهاق كذبت ثمود وآد بالقرية وأما ثمود فأقلقوا بالداقية وأما آد فأقلقوا بريح صرصر الآتية صدق الله العظيم To madalla yanzu kuma lokaci ne da sarfili zai kawo mana labarai amma wannan karo a takaice. takaice baba shugaban amurka donald trump ya musanta cewa tattaunawar da ake da china ta ruguje ya kuma nuna abin da kowa yake gani a matsayin yakin cinikayya tsakaninsa da manyan kasashe biyu masu tattalin arziki bi a duniya da cewa an zuzuta maganar ya ce muna tattaunawa kuma za a ci gaba da yi a cewar trump lokacin da yake amsa tambayar murya amurka da ta yi masa a fadar white house da safiyar jiya talata kafin ya hau jirginsa da ake kira marine one trump ya ce mun samu amincewa kan wani batu amma kusan karshe sai suka ki amincewa sakataren harkokin wajen amurka mai pompeo da ministan harkokin wajen rasha sergey larov sun amince da tattaunawar yin aiki tare da domin farfado dangantakar da ke tsakaninsu da kuma buɗe kafafen wato kafafen da za a ke ganawa biyu bayan tattaunawar da aka yi jiya talata a birnin sochi ko da yake pompeo da lavrov sun tattauna akan matsaloli masu yawa da ke tsakaninsu da dama na kasashen waje ciki har da matsalolin da ake fuskanta a iran da koriya ta arewa da ukraine da syria da kuma venezuela ba su dai samu nasarar cimma matsaya akan matsalolin ba karin harbin bindiga ya barke da yamma a ranar litinin a birnin khartoum lokacin da jami'an tsaro suka yi aron gama da masu zanga-zanga a daidai lokacin da kwamitin soja da ke rike da mulki a sudan ya sanar da cewa an cimma yarjejeniya da shugabannin masu zanga-zangar akan mulkin kasar jami'an tsaro sanye da kaki dauke da makamai sun rika kakkawar da shingayen da masu zanga-zanga suka kakkafa suna harbi da bindiga da amfani da barkonon tsohuwa da kuma dukan masu zanga-zangar waɗansu shaidun gani da ido sun ce an kashe mutane da dama an kuma raunata wasu ministocin kungiyar tarayyar turai na kira da tsagaita wuta a cikin gaggawa a kasar libya kana ta yi wa bangarorin bi kashedi da su koma teburin sulhu domin ɗinke barakar da take tsakaninsu a wata ganawa da ya yi a brussels ranar litinin ministocin sun ƙara da jan hankali akan faɗan da ya barke a kusa da birnin tripoli wanda aka fara a watan da ya gabata To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da hatsi za a ji mu ɗauke da wasu sabbin labarai rahotanni da shirye-shirye. Sai dai kafin mu yi sallama da ku za mu miƙa ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Malam Bako a sabon zango Accra na rasuwar Alhaji Sulaiman sha'abu Bako wato Sarki Fawa wanda aka yi jana'izarsa a jiya wato aka yi jana'izarsa a jiya talata kenan. kuma za a yi addu'arsa a ranar lahadi mai zuwa wato 19 ga wannan watan mayu a nan sabon zango to allah ya ji kansa da rahama da duk magabata baki daya yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa da murya amurka musamman ma sarfil hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wanda ya shirya ba da umarni wato malam cd da kuma injiniyanmu na wannan safiyar john ellison baba ya kuma makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku salamu alaikum VOA Afrique.